yau za mu yi darasi na takwas insha Allah muna cikin askaru sabahi wal masa wato zikirin da ake yi bayan sallan asuba zuwa rana ta faɗi da kuma wanda ake bayan sallan la'asar abin nan bayan sallan asuba zuwa rana ta fito da kuma zikirin da ake yi bayan sallan la'asar zuwa rana ta faɗi mun tsaya a inda ma da yake cewa hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marrat wato daga cikin ko zikiri na bayan sallan asuba ko bayan la'asar akwai hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan ana bukatan ka karanta sau bakwai da safe ko da yamma wannan kuma ya tabbata a riwayan ibn sunni a cikin littafin sa amal yawmi wal layla hadisi ne ingantacce hadisin abu darda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya faɗa ya faɗi irin wannan addu'a lokacin da ya waye gari ko lokacin da ya yammaci ya faɗa sau bakwai to kafahu Allahu azza wa jalla hammahu fi dunya wal akhirah Allah zai kiyaye shi ko Allah ta'ala zai tsare masa dukkan abin da ya dame shi min amri duniya wal akhirah al'amarin duniya da na lahira wato kai wannan addu'an da safe kuma da yamma kai Allah zai kare ka daga dukkan wata damuwa ta duniya da lahira ba za ka samu matsala a duniya ba ba za ka samu matsala a lahira ne ma'anar alham abin da zai dinga damun ka a zuciya wannan addu'an fassaranta shine hasbi Allahu Allah ya isan mini wato shi zai kare ni daga dukkan wani abun tsoro ko wani abun sharri ko wani abu mai cutarwa da shi na dogara shi ne zai iya kare ni la ilaha illa huwa babu wani bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu a gare shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma malai ce sab'a marat ka faɗa sau bakwai kamar yadda ya zo a hadisi duk wanda ya faɗi wannan sau bakwai Allah ta'ala zai kare shi daga dukkan abun da ya dame shi na al'amuran duniyarsa ko lahiransa addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi duniya, wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma wa اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من min khalfi, wa an وعن wa an شمالي ومن فوقي وأعوذ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi kuma ingantaccen hadisi daga hadisin Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin waɗannan kalmomin sai ya faɗe su a duk lokacin da ya wayi gari ko ya yammaci yana faɗan waɗannan kalmomi ga fassaran sunan Allahumma inni as'aluka al-afwa ya Allah ina roƙonka afwa wato ka yafe min zunubbaina. wal afiyata da kuma lafiya fi duniya a duniya wal akhirati da na lahira ba in jiki kawai ba wato ya baka lafiya daga dukkan wani sharri ko wani azaba ko wani abu da zai cutar da kai shine ma'anan afiya ya Allah ina roƙonka ka bani lafiya wato kamar ka ce kubuta daga dukkan wani abun ki fi duniya a nan duniya wal akhirati da kuma lahira wato in gama da duniya lafiya kuma lahira ma in je in zama bani da matsala sannan Allahumma inni as'aluka al-afwa ya Allah ina roƙonka afwa wa afiyata da lafiya wato kubuta fi dini a cikin addini na kar ya zama ina yin wasu abubuwan da ba su kamata ba a addini na sannan wa duniyaya da kuma duniyata kar ya zama a duniya ina yin wasu abubuwa da ba su kamata a yi ba ko kuma ya zama a duniya idin ga faruwa da wasu matsaloli Allah ka kare ni daga dukkan wata matsala ta duniya wa ahali da kuma iyalaina kada in ga wani mummunan abu tare da iyalaina ka kare mini iyalaina wa mali da dukiyata Allah ka tsare mini dukiyata kar in ga wani abun ki shirri sata gobara hasara da sauransu sannan Allahun sutura aurati ya Allah ka suturce al'aurana wato ka rufa mini asiri shine manan ustul aurati ka rufa mini asiri ubangiji subhanahu wataala ya zama na rayu cikin rufin asiri duk wanda asirin sai tono a duniya ai ya ji kunya kuma ya tsakanta sai Allah ka rufe ka suturta min al'aurata ya zama ina da rufin asiri a duniya kar in walakanta wa amin rawati ya Allah ka amintar da tsorona ya zama ba ni da tsoro da fargaba a rayuwata zai don kullum ka cikin tsoro da fargaba to rayuwar ba za ta maka daɗi ba to da ka wa amin rawati ka amintar da tsorona da razani na ya zama ba ni da tsoro ba ni da razani a rayuwata Allahumma fazni ya Allah ka kiyaye ni min bayni yadayya daga gabana wato ka kare ni kada wani abu ya faru da ni ta gabana wa min khalfi kuma ka kare ni ta bayana wa an yamini ka kare ni ta bangaren na, wa an shimali ka kare ni ta bangaren hagun dina wa wa min fauki Allah ka kare ni ta sama na kar wani bala'i ya sauko mini ta sama wa a'udhu bi azmatika ina neman tsari da girmanka an uktala a halakar da ni a fauce ni min tafi ta karkashi na wato irin halakarwa ta gaggawa haka shine shine ikhtiyar wa a'udhu bika ina neman wa a'udhu bi azmatika ina neman tsari da girman ka an uqtala a halakar da ni take min tafi ta karkashina wato ni masifa ya same ni kamar ce kasa ta nitse da mutum sai ta dungoye ta tafiya cikin kasa Allah ka tsare daga wani wato ka nemi tsari daga wato Allah ya kare ka ta ko ka bayan ka dama hagu sama ta kasa ba ta inda bala'i zai zo maka in Allah ya amsa wannan raduwan shikenan ka huta wannan addu'an mazala ta sama kullum sai ya yi ta da safe kuma ya yi ta da yamma in kana irin wannan addu'o'in zaka zama cikin kariya na ubangiji subhanahu wata'ala a rayuwarka addu'a ta gaba Allahumma alimal ghaibi wash shahadati فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم wannan kuma hadisai guda biyu ne hadisin tirmizi wato dukkanin su hadisan tirmizi ne wanda ainihin abu huraira ruwaito da kuma abdullahi bin amri abu huraira ruwaito iya a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytan wa shirki shi kuma abin nan Abdullahi bin Amri ya kara da cewa wa min shi abin nan wa an aqtarifa ala nafsi su su'an aw ajrahu ila muslim wannan manzon Allah bin nan Abubakar ne rabbi radiyallahu anhu Allah yarda da shi sai na Abubakar Abubakar Siddiq yace wa manzala ta sama ya Rasulullahi ka sanar da ni wani abu ma wanda zan dinga yin sa safe da yamma ka koya min wata addu'a in dinga yin ta safe da yamma sai manzala sun sai ya koya masa wannan ya bashi wannan lakani na kariya Fasana shine Allahumma ya Allah alimal ghaibi masanin gaibu wa shahadati da abin da yake na sarari wato masanin boye da sarari fatirar samawati wal arzi wanda ya kirkiri halittar sammai da karsai ba tare da wani ya gani ya kwaikwaye shi ba shi ya kirkire su da babu su rabba kulli shay'in ma'alikin kowane abu wa malikahu kuma mai mallakan wannan abu shine ubangiji ta'ala ashhadu an la ilaha illa anta ina ina shaidawa ba abun bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin kaina kaga mutum akan kansa ina da sharri ina da sharrin kansa sai cutar da kansa ta hanyar sharrin kansa to ka nemi Allah ta ya tsare ka daga sharrin kanka wa min sharri shaytani ya Allah yana neman tsarin ka daga sharrin shaytanu shaytan to shine iblis da zuriyansa gaba daya wato kar su cutar da ni ko a addini na ko a jikina don shaidanu suna cutar da mutum ta bangaren addininsa su ta sa masa wasu wafi da shakka imaninsa da kasala ya zama ba bautan Allah subhanahu wataala kuma suna cutar da shi ta hanyar jikinsa su cutar da jikinsa su haukatar da shi ko su sa masa wani rashin lafiya sannan wa shirkihi ina neman tsarinka ubangiji ta laka kare ni daga shirkan shaitan wato shine ya umurce ni na yi shirka ya umurce ni na yi shirka kamar ne ke umurtan wasu suna yin shirka suna bauta kaburbura suna bauta wasu mutane ko gumaka ko makamantan wannan to Allah ka tsare ni daga shirkan shaidan ma'ana ya sa ni in zama mushriki Allah ka kare ni yanzu wanda kaga ya bata shaidan ne ya bada shi a wata riyayan wa sharakihi wa sharakihi ya Allah ka kare ni daga tarkon shaidan sharak shine tarko ka kare ni daga sharrin shaidan kuma ka kare ni daga sharrin tarkon shaidan shedan sai sa maka tarko sai ka shiga sai barka ya bada kai a duniya ya je lahira ya maka tawaye sai ba ruwan sa kai haka nan zai ta nada maka tarko in baka sani ba sai ka je ka fada ya maka abin nan ta hanya koyayya sai ka sai sai nuna maka abu alkhairi zahirin sai in ka je sai ka ga sharri ko a dan karamin abu kana tafiya ka tafiya har ka je ka fada babba. yana son ka zo mushriki sai kawata maka bidiya shikenan da kai bidiyan kana tafiya a karshe sai ka je kai shirka ko zai nuna maka wani abu kamar zahirin sa alkhairi ne kamar yanzu mutane annabi nuhu wanda suka bauta wa ainihin gumaka kaga shedan ne musu tarko sai ce musu akwai bayan Allah na gari da suka rai sai ce ku yi mutum mutuncin su ku dinga tina su zai kara muku tsoron Allah sai suka yi mutum mutuncin su suna tina su da suka rasu ƴaƴansu da jikokin su suka zo sai shi ce musu ai iyayenku suna bauta wa wayannan mutane wayannan gumakan ne sai suka kama bautan gunki suka bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake cewa tarkon shaidan nan. malamai sun yi littafi a kan shakku isami taimi yana da me a fan an shi shaidan wato taimakon wanda yake hali na bakin ciki daga tarkon shaidan ibn jozi kuma yana da talbisu iblis talbisu iblis shaidan ya rikita maka wasu abubuwa ga yadda suke sai canja maka zuka kuma sai ka rudu sai ka bi to ka nemi tsari daga tarkon shaidan wa an aktarifa ala nafsi ya Allah ina neman tsarinka kar in aikata wa kaina su an wani mummunan abu na aikata wani bala'i wani mummunan abu wanda zai ta mini bala'i aw ajurahu ila muslim ko kuma in jawo sharri zuwa ga musulmi in wani abu abu, abu mummuna in jawo musulmi bala'i da sharri Allah ka kare ni daga wannan saboda haka wannan addu'an kenan ka nemi tsari daga sharrin shaidan da kuma sharrin kanka ko ka jawo musulmi wani sharri ذكر نقبة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات وانا أدوان ذاك ثلاث مرات أو أكو تثبت حديث ترمذي وانا حديث دا عثمان بن عفان يرويته yace manzon Allah ta sama yace babu wani mutum da zai fada a safiyan kowane rana da kuma yammacin kowane dare ya faɗi wannan addu'an sau uku fa yadurruhu shay'un a ce wani abu kuma ya cutar da shi ne ka faɗa sau uku ba abin da zai cutar da kai da safe sau uku da rana abin nan da yamma sau uku ka faɗi wannan addu'an to ba abin da zai cutar da kai ko sharrin mutum ko sharrin aljan ko sharrin dabba ko sharrin wani kwaro duk ba za su cutar da kai ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فسنا شيني da sunan Allah allazi la yadurru ma wanda wani abu bai isa cutar ba tare da sunan Allah ta'ala fil a nan bayan ƙasa wala fi sama'i ko kuma a sama wa huwa samiul Allah shine mai ji al alim masani in ka faɗi wannan da safe kawai da yamma ka kubuta daga duwani cuta ba wanda ya sai cutar da kai da sunan Allah shi sa abin nan musulunci ya koyar da in za ka yi abu kai bisimilla? ne kana bisimilla ko a kazo cin abinci kai bisimilla shaidan bai isa ma ya matso ba ba ku ci abincin tare da shi amma ba kai ba zai zo ci ka zo saduwa da iyalinka kai bisimilla shaidan bai sai matso ku ba ka zo ajiye tufafin ka kai bisimilla shaidan bai isa zo ya sa wannan tufafin ba bare ka kuma ya sa ka zo ka sa sai ka cutu to da ka ba wani abu da ya isa cutar da wani abu da sunan Allah zaka sai ka rike wannan addu'an bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'u al-alim saboda haka ba abunda da sunan Allah wanda ba wani abu da yake cutarwa tare da sunansa a ƙasa ko a nan sama shine mai ji kuma shine masani wannan hadisan dukkanin su ingantattu ne ذكر نقب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات shi ma sau uku za ka yi wannan addu'a ka ce bismillahi da sunan Allah abin rabitu billahi rabban na yarda da Allah ta'ala shine ubangiji rabitu billahi rabban ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah wa bil islami dinan kuma na yarda da addinin musulunci shine addini ba wani addini na gaskiya a yanzu in ba addinin musulunci ba inna dinan inda Allah islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kuma na yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne annabin Allah ne ka faɗi wannan salata marrat sau uku hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi da hadisin Abu Salam ya kasance a Masjid Hims kuna wani gari ne a Syria sai wani mutum ya wuce sai aka ce wannan fa yayi wa manzala ta sama hidima shi ne sai na tashi na bi wannan mutumin na ce ka gaya mini wani hadisi wanda ka ji shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya mini hadisin da ka ji shi daga wajen manzala ta kawo wanda ba wasita a ka da shi da kunnin ka ji ba wani sahabi ne ya gaya maka ba shi ne sai ya koya masa wannan addu'a yace manzala ta ma ya ce babu wani mutum musulmi da zai faɗi wannan addu'an a lokacin da ya wayi gari ko lokacin da ya yi yammaci ya ce 'Razisu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan inda ya faɗi haka illa kana haqqan ala allahi an yurdiyahu yawm al ya zama tabbas ubangiji ta'ala zai yarda da shi ranar al mana zai masa abin da zai ji daɗi ya gamsu ranar al tabbas Allah ya ɗauka kansa wannan alƙawari da safe kai da yamma a ranar kiyama sai ka ji ka gamsu da ni'imomin Allah ta'ala mana ba za azabar wuta ba za ta shafe ka ba ko kuma azaba ta wahala ta tashin alkiyama wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda kamar inda Allah ya maza Allah alƙawari zai bashi ya yarda ya yarda da shi duk abin da yake bukata ranar alkiyama zai ba ceton al'umma ka to kai ma zaka ji ka kukuta daga wutan jahannama daga azabar Allah zaka tafi ramar Allah ta'ala a baka raman kuma ka ji ka gamsu duk wanda ya wannan wannan kuwa ba ta da wahala ko raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya addu'a ta gaba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aynin wannan addu'an ko zikirin imam hakim ya rawaito shi hadisi ne ingantacce daga hadisin Anas bin Malik mazala ta sama ce wa Fatima yace me zai hana ki ne ki ji zan miki wasiki da shi zan miki wasiya ki saurara ki ji sai mazala ya ce ki dinga cewa safe da yamma يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي إلى نفسي طرفة عين فدان wannan da safe ta dinga fada da yamma manzon Allah ne sai kama yake wa yassa wasiti ta dinga fadan haka fassaran addu'a shine ya hayyu ya kai rayuwan da bata karewa shine ubangiji ta'ala ya qayyum ya wanda yake shirya halittarsa. kuma yake kula da halittar madawwami wanda baya karewa bi rahmatika astaghisu ina neman taimako bi rahmatika da rahmarka Wata ina tawassuli da rahmarka ka taimake ni ne ma'anar astaghisu asalin istighatha neman Allah ya kare ka daga wani sharri wanda ya faru da kai shi ake cewa istighatha ya dauke maka wannan bala'i ko musiba ko azaba ya Allah ina neman taimakonka ka kare ni daga dukkan bala'i da rahmarka afli li sha'ani kullahu ya Allah ka gyara mini al'amura na gaba su ka gyara min sha'ani na gaba ɗaya to wannan me karge kenan babu da karge. rage afli li sha'ani kullahu duk al'amura na Allah ka gyara min su al'amuran addini na al'amuran rayuwata ta duniya al'amuran lahira na komai ka roƙa akidanka ibadanka ɗabi'unka arzikinka ya zama na halal hanyar neman abincinka halal komi lafiyan jikinka komi ka nemi Allah ya gyara maka shi wala ta takilni ila nafsi ya Allah karka dogara da ni zuwa ga raina ya zama ni na dogara da kaina ba na dogara da kai ba Allah karka mai da ni mai dogaro da kaina tarfata ainin koda da kittawar ido ko kittawar ido a ce na sake Allah na rike wani ko na rike kaina Allah karka karka bar ni nayi haka wato sai zama mai cikakken tawakkali ga Allah kar ka dogara da dabaran ka ko wayonka ko da da kittawan ido ka roki Allah ya baka irin wannan tawakkali wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah Allah ya san masa zai kare shi manzala sama ya ba Fatima yarsa wannan addu'a yace ta dinga yi safi da da yamma kai ma ka dinga yi safi da yamma addu'a ta gaba asbahana wa asbaha al lillah wa asbahana wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin اللهم إني أسألك خير هذا اليوم fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma ba'dahu wannan hadisin kuma Abu Dawud ya ruwaito daga hadisin Abi al-Ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku ya wayi gari ya fada sai faɗi wannan addu'a yace in yayi yammaci ma ya faɗi irin wannan saboda haka safe ne kace asbahana mun wayi gari wa asbaha mulku lillahi rabbil mulki ya wayi gari ga Allah ubangijin talikai in je manya zaka ce amsaina wa amsal mulku lillahi rabbil alamin mun yi yammaci ko mulki ya yi yammaci ga Allah subhanahu wa ta'ala asbahana mun wayi gari wa asbaha mulku mulki ya wayi gari lillahi na Allah ne shi kadai rabbil alamin mahalicin talikai duk abin da ba Allah ba shine al alamin halittarsa gaba daya Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka khaira hadha al-yawmi alherin wannan rana fathahu buɗinsa, sa in samu budi na ilimi ko na arziki na imani da sauransu a wannan ranar wa nasrahu da kuma taimakon da ka kaddara a wannan ranar in samu taimakonka a wannan yini wa nurahu da hasken wannan ranar haske kowane iri na imani na arziki na lafiya da sauransu wa barakatahu da kuma albarkan wannan rana wa hudahu da kuma shiriyan wannan rana, ya zama ina duk abin da zan yi a wannan ranan ya zama abu ne mai albarka kuma ya zama yana kan shiriya daidai yake a kan shiriya ta addinin musulunci kar in kauce ne ga abubuwan da suka saba wa shiriya mutum ya roki wannan sannan ya ce wa a'udhu bika min sharri ma fi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da ke cikin wannan yini wa sharri ma ba'dahu da kuma sharrin abin da ke bayan wannan yini wato shine daren kenan sharrin wannan yini da sharrin abin da ke bayan sa shine sharrin dare ka roƙi Allah ta'ala alkhairi yini kuma ka nemi tsari daga da kare ka daga dukkan sharrin wannan yini wannan duk da sai baka abin mutum ya fita kamata ya dinga irin waɗannan addu'o'i addu'o'i suna cewa in ba za ka yi duka ba sai ka zaɓi wasu ka dinga yi amma da za ka yi duka ka fi so قد تقبل أصبحنا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاق وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وانا حديث إمام أحمد الوسوش وما حديث عبد الرحمن بن عبد يجي مزالة تسمع يتفن إن يا وعي ينا فدوانا الدعاء أصبحنا mun wayi gari ala fitratul islam a bisa fikira ta addinin musulmi me fikira shine ma zubila alaihi salam abinda aka halitta mutum da shi na ɗabi'a asbahana mun wayi gari ala fitratul islam a bisa ɗabi'a irin ta addinin musulunci wanda aka halitta mu da ita don kowa ya zo duniya da fikira irin ta addinin musulunci haka haka Allah ya halitta shi da wannan ɗabi'ar in ya zo duniya zai bauta wa Allah to amma iyayen da za su iya canja masa ko wasu mutane daban amma da za a bashi da hankalinsa zai bauta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine fikra shine addinin Allah fikra Allah wa man aqal abin da fikra Allah allati fatara Allah fatara an-nas alayhi wato dabi'a ta addinin musulunci wanda Allah ya halicci mutane a kan yake wa ala kalmati al-ikhlas mun ayi bayani ta kalmar ikhlas ما هي كلمة الاختلاف هي كلمة التوحيد كلمة توحيد هي كلمة الاختلاف ما كديك الله تعالى تعالى عبادة لا إله إلا الله ما عبد الله تعالى ده الله وانا جميع اختلاف ألا لله الدين الخالص واعبدوا الله مخلصين له الدين شنو كلمة الاختلاف معناه ألا مو إذا أكن توحيدك توحيد من addini الدين don Allah باب shirka عليه وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم mun waye gari a bisa addinin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina ibrahim mun waye gari a bisa addinin mu annabi ibrahim wato addinin musulunci shine addinin annabi ibrahim millata abiku ibrahim to da haka ba bambanci tsakanin addinin manzala ta sama da addinin annabi ibrahim addinin da kowa ya sallama yahudawa sun ce كما جمع النبي إبراهيم سكي نصارى عطا مشرق ما عطا بني تعالى تيكور ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم أتى قوري باب يهودي من باب نصاري من كما باعا هذا يجب المشرق في كما يجب وذاك الدين تأتيني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فذاك يجب وعلى ملة أبينا إبراهيم مو إبراهيم بك الدين الدين النبي إبراهيم الدين بابا الدين النبي إبراهيم بابا النبي إبراهيم شيني كاكم من زمان الله صلى الله عليه وسلم حنيفا وذو إلى نيميك وأكم من الدين شيني معنى حنيف ناكر كتا قبل الشركة نيميك إذا الدين المسلم سنة مسلما إلى نيميك وياه شيني معنى مسلم نيميك وياه وعلا سبحانه وتعالى ma nan miƙa wuya ne kamar raƙumi yanzu ya saka masa haka jan sa yaro karami sai jaji duk inda ya ga ma ka in an ce ka Allah wuya yana ka kenan duk inda ya ce kai za ka ne ce kai kai ne ce ka bari ka bari shi kani ka wuya ka sallama daga na ka sa musulmi ka musulmi saboda ya ka wuya zuwa ga Allah shi bai da wani abu nasa a rayuwa ko a addinin ka sai abin da Allah yake yi sannan zai wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba mushrikai ƙarya suke suke suna kan addinin annabi ibrahim addinin musulunci shine addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam zikiri na gaba subhanallahi wa bihamdi ni a tamar ka ce subhanallahi wa bihamdi sau ɗari da sati da yamma sau ɗari wani ya tabbata a hadisin muslim hadisin abu huraira magana ta kuma ce duk wanda ya faɗa lokacin da ya wayi gari ko lokacin da ya yammaci yake subhanallahi wa bihamdihi ya faɗa ni a tamarra ko ya ce babu wani wanda zai zo da wani aiki ranar alkiyama wanda ya gina ba ba wanda zai zo da wani aiki mai falala ko mai tarin lada kamar nasa yace sai dai mutumin da ya faɗi irin abun da ya faɗa ko ya ƙara sai da aka ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari ba wanda zai zai kamo ka alada ranar alkiyama sai yau da irin wannan ko ya ƙara amma da bai irin wannan ba su zai kama ka alada ba kan wani guda nawa guda biyu kawai subhanallahi wa bihamdihi kuma yin sau fa da zai ɗauke ta ci goma ba kawai minti goma ba zai ɗauke za ka yi sau ɗari subhanallahi sarki ya tabbatar ma ubangiji wa bihamdihi tare da ya yabonsa ya tsarkaka ita ce subhanallah ka tsarkake Allah da dukkan wata siffa ta kawaya ko ta yi da siffar su da yawa amma makanta gurguntaka bebantaka jahilci mutuwa rashin lafiya duk Allah bai su da wani in ka ce wata hanzi kuma ka ta shi da dukkan wata siffa ta yawa ilimi iko rayuwa ta jinjin ji da gani da magana da sauransu da mu ce wannan sau ɗari layi wa hamdi ba wanda ne samu lada irin naka don da yin aiki ذكر لك فلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد wa ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فقال يحيي ويميت لا أنا بابه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد فكيف تيجي والمي دين يوم بكارا بكتا بوم ما بات ربا ما إذا ما جيت لما باب يوبي والمي لأن بنت كا إن دي قادسا سنسامو نفركم أفر يوبي والمي أو جنرو بوتا بارو بوتا جوا كما باب يوبي والمي da haka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine na farko ashara marrat shi sau sai abin nan To goma aw mi'atu aw marratan wahidatan inda al-kasr yace wannan zikirin kai shi ashara marrat to goma aw marratan wahidatan ko kai sau ɗaya inda kasala ayi kana jin kasala sai kai sau amma babu kasala kai sau nawa sau goma wannan hadisin da ka yi rawaito cikin amal yau da laila da abu dawo da imam ahmad ko manzala kuma ya ce duk wanda ya yi wannan zikirin sau goma lokacin da ya wayi gari to za a rubuta masa lada goma a kan kare masa zunubansa goma a ɗaukaka darajansa sau goma a ba shi lada kamar ya bayi goma haka zai samu wannan lada لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ما عنده بهذا توقوما الفاتح دائما ما في توقوما حديث نهي الجد حديث نجم لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو فكر وهو لا إله إلا الله بعض تعالى بسيات الله وحده شيء كثير لا شريك له باقي دعوة تاريخ له الملك ملك ناسا وله الحمد يقول ناسا yuhyi shine mai kashe wannan mai rayawa wa kuma shine kada yake kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan ku ta gaban irin ta amma kuma babu yuhyi yumitu sai ta kula لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل shi kuma babu باب يغيي ويميت wannan kuma yace ni a tamarra idza asba in gari ya waye kai sau ɗari kai wannan sau ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah ba mu ta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku Allah shine mai mulki wa lahul hamdu shine mai yabo ko shine abun yabo yabo gaba ɗaya na kan shi ya tantance a yi shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shine iko ne akan komai mi'ata marra mutum ya faɗa sau ɗari idza asba in ya wayi gari wannan hadisin kuma bukhari da muslim suka rawaito shi daga hadisin abu huraira Allah ya dade shi Ya ce duk wanda ya faɗi wannan sau ɗari to a wannan ranar za a ba shi ladan kamar ya yanta bayi guda goma kuma za a rubuta masa lada ɗari a kan kare masa zunubansa guda ɗari sannan kuma za a ba shi kariya daga shaidan a wannan yinin nasa har sai ya yi kuma babu wani wanda zai zo ranar alkiyama da aiki mai lada irin nasa mai falala sai wanda ya yi irin aikinsa ko bai da haka kafa ji wannan ba wanda ya tafi wani la ilaha illallah wa la ilaha illallah zan mulka lahu wa ala kulli shay'in qadir za ka yi shi sauta ne na gaba subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa riba nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi salasa marratin idza afsah wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi daga hadisin juwariya bint al-harith matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzo Allah ta tsaya ya fita daga wurin ma'ana daga dakin da safe ya bar ta a inda take sallar ta shine a inda take sallah tana ta rufe shi kenan sai ya same ta a wurin sai ce har yanzu ba ki bushe ba kina wannan wajen ta sai ya same ta tana zaune to shi ne sai magana ta sama yake yake cewa ya faɗi wato ainihin wasu kalmomi ya maimaita su sau uku da za a auna su da zikirin da sai ta yi daga bayan asubajin zuwa har anzin da wayannan kalmomin sun rijaye su alada da za su su alada ga sunan kalmomi kuma ana yin su da safe ana yin su da yamma ko yin su da safe kamar subhanallahi sarki ya tabbatar ma Allah ta'ala wa bihamdihi da godiyansa ma'ana da yabon sa da yabon adada khalqihi adadin halittansa farki ya kace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi ma'ana ta yi subhanallahi wa bihamdihi adadin halittan Allah ka san adadin halittan Allah baka sani gaskiya tabbatar mu Allah tare da yabonsa adadin halittarsa wa san adadin halittarsa bai shi sannan wari za nafsihi da yardan ranka wato da yardanka ya yardan Allah ta sani wa zinata arshihi da nauyin al'arshi adadin nauyin al'arshin Allah inda za a sa aikin Allah a cike ne nawa zai ja kilo nawa zai ja kaga ba wanda ya ke sai ubangiji ta an yi bayani ku kursiyin Allah da za a jefa sama da ƙasa a cikin su kamar ka jefa so biyu a cikin da za ka ɗauki kursin ka jefa cikin al'arki da kamar ka jefa so biyu a zaki to da ka ba wanda ne san girman al'arki sai Allah ta'ala to kai wa Allah tasbihi da tamidi adadin nauyin al'arki wa bidaya kalimatihi da jaduwan kalmominsa وتذكر المؤمن فحاجة جنس المؤمن فحاجة ما مثال كما حاجة جنس ذو مثال مأخوذ من من المجال وتوضع بني وذكر كفر عجل توضع توضع انت المؤمن قم لي توضع انت المؤمن حاجة جنس المؤمن ذو بني تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد to da ka duk kogunan duniyar nan da za ka zo da su kamar da su tawada bishiyoyin duniya kalami ana ta rubuta kalmomin Allah ba za ku kare ba kogunan za su kare ko za a kawo kamar irin su to da yadda ne kace mijalar kalmati a nan ana nufin ne adadin kalmomin ka adadin to adadin kalmomin ka ma'ana babu iyaka kenan don kalmomin Allah ba wanda ya san adadin su sai Allah ta tunda kogunan duniyar da ba su zama tawada su rubuta kalmomin ubangiji subhanahu wataala ka faɗi wannan sau uku in ka waye ka faɗa sau in ka faɗa to kuma babu wanda zai wani zikiri kuma wanda ya fi na na gaba shine Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala idza asbah in ka waye gari kai wannan addu'a ibnu majah rawaito daga hadisin ummu salama tace magala ta sama in ya gari yana yin wannan addu'a اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا الله إني أسألك علما نافعا ni ina neman ina ilman ilimi na mai amfani wa rizqan tayyiban da kuma arziki mai tsarki na halal wa amalan mutaqabbala da kuma aiki wanda yake karfafe in mutum ya gari sai yi wato eh, kamar yadda na ta faɗa ilimi akwai mara amfani me ne mara amfani in ma ya baka yi aiki da shi ba kaga ya zama bai da amfani kaga bai zama bai zama mai shiri bai zama kawai bai shiri an ba ba da amfani ba ko kuma ilimi irin ilimi dama wanda asalinsa mai cutarwa ne kamar ilimin taurari ilimin bokanci da ilimin sihiri duk wanda ilimi ne wanda ya gurru wala yanfa yana cutarwa ne baya amfanarwa kwata-kwata ba zai amfane ka ba sannan akwai rizkan fayyiban arziki ne mai tsarki kamar yadda akwai arziki kuma wanda yake na najasa ne arzikin da aka same shi ta hanyar haramu ka roki Allah ta'ala kada arzikin ka ya zama na haram idan ya zama na haram to ko shakka babu addu'anka yana da wuya da samu karɓa ayyukanka ma yana da wuya da samu karɓa Allah ta'ala hada a cikin Qur'ani يقول إن الله طيب ولا قبل إلا طيبا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلم وقال يا أيها وكل قلوب طيبات ما رزقناكم وعملوا سأل فذلك سيقول لهم كي تتشينا ألل في أيدي مدرسنا أدواني وربنا ألل في كلامك أنت وربنا إنك فهم أيها وعملا متقبلا كابن يا لا يا ربنا كأيدي كردي أرزقي ilimi mai amfani don in baka san ilimin ba ya za ka kai aikin baka san yadda za ka bauta Allah ta'ala in arzikin arzikin ka na haramun ne aikin ka ina zai je ba inda zai je to sai kuma ka ce wa amalan mutaqabbal Allah ka bani aiki wanda yake karfe aiki karfafe wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi shi don Allah shine aiki wanda yake karfe kamar kan yadda liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala shirin bi ibadati rabbi ala kai aiki na gari kana son ka da Allah lafiya kada kai wa Allah shirka a cikin sai na gaba shine astaghfirullah wa atubu ilayhi mi'ata marratin fil yawm wannan hadisin bukhari da muslim manzo Allah ta tsaya ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wa astaghfiru fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fi yawmi mi'ata marra ya kwanda kai imani ku tuba zuwa ga Allah ta'ala ku nemi gafaran Allah ni a yini ina tuba zuwa ga Allah ta'ala ina neman gafaran sa ɗari a yini a wata ruwa cewa yi akara min sab'ina marra fiye da sau saba'in har ba a zan nawa yake ba tamanin da kai a wannan ruwa ko ta kare yake sau ɗari to da ka sau ɗari in sun yi fari sau ɗari ko zai ɗauke ko wani lokaci astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi saboda hadisin ya ce فإني أستغفر الله وأتوب إليك كما تيت هذا أدمي وأتوب إليك كو كما تكي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كو هذا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر أستغفر أستغفر أستغفر أستغفر أستغفر أستغفر أستغفر الله الله الله الله الله الله الله الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله صوتين fassaran sa shine astaghfirullah ina neman gafaran Allah subhanahu wataala wa atubu ilayhi kuma ina komawa zuwa gare shi wannan kai tsakaninka da Allah da ikhlal ba ka yi shi da niyan wai don kai wani laifin ba haka yan bidiya suke yi kullum suna yi sun yi fari kautari amma kuma za ka yi ne saboda laifin da za ka yi nan gaba in kai laifi nan gaba ma babu wani damu don duk da yan ba yi laifin ba to sun yi fari naka mai zai ke wai ne zai cika aikin banza ne to manzala ta kuma da yake hutun ya fari laifi ne ne ba laifi yi ba to kaga wannan iskilanci ne wa Allah subhanahu wa ta'ala yasa ibn sai ce wannan fari yana bukatan kamar da fari. duk fari da za ka yi don ka aikata wani laifi to wannan fari duk gini ne wa Allah ka tuba wa Allah daga wannan fari da kai ko za ka fari ba don neman kankare zunubai kawai ake fari na za ka yi istighfari don don zunubanka za ka yi istighfari don Allah ya ɗaukaka darajanka don magana ta salama istighfarin sa na Allah ya ɗaukaka darajansa ne don ya riga ya gafarta masa ya faɗa a Qur'ani ya ga cewa Allah ma taqaddama min sabbi ko ma ta'akhkhar an gafarta masa dukkan zunubansa amma yana yi istighfari don Allah ya ɗaukaka darajansa ya ƙara ɗaukaka darajansa za ka yi istighfari don Allah ya baka arziki Allah ya baka ruwan sama za ka yi fari domin ubangiji ta ala ba ka haihuwa wani ya samu hasan al-bakari yace wallahi ba na haihuwa yace ka je ka yi fari wani ce fari ya mata mana ba ruwa ka je ka yi istighfari talauci ya dame ni ka je ka yi fari kai ta astaghfirullah astaghfirullah ta ka ce to tambayoyi guda uku cututtuka guda uku kala kala maganin su kuma guda daya haka ita ta ruban ni ta la fara cikin alqur'ani wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa 'alaykum mitra wa yumdidkum bi amwalin وبنين ويجعل ku ne ni لكم أنهارا كي غفر أكون إن غفر أبنجدين سبحانه وتعالى muku ruwan sama zai muku dadi na نجاعة zai muku daɗi kuma na arziki na 'ya'yan itatuwa da sauran. so da aka ce zama istighfari ai kana yin sa ne saboda saboda ainihin Allah ya san kare ma zunubanka ya ɗaukaka darajanka ya yaye maka duk wani bakin ciki da damuwa a duniya in kana istighfari Allah zai yaye maka wannan abu in kana istighfari ko da ka ba san su bare da zunuban ma kana dumu dumu cikin ka tunda kana bidiyoyi ka akwai zunubin da ya wuce bidi'a صار يوديش سأما أبنى ابن الدول فيها سواء استغفار صعبون الأصار صعبون الأصار والتنزيركما إيب الصالح وتوجيه الزنوبان تسكي فيها تبع أبن دي بما تكمل استغفار أكيد كيري كبالا هنا هنا ده يكون بقى جوا يتاجي استغفار أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه sai ka ga take halayensa sun ja sai wanke masa zunubansa ya jara masa zuciya wanda kuma ya yi istighfarin ya zo bawan Allah mutumin kirki duk baya ma laifin kwata-kwata hankalinsa ta je ke ma suna da maganar laifi wannan kuma ya yi ta yin tasbihi fiye da istighfari sunan kawai da ne turaren bayan Allah na gari kenan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim mutum ya dinga yin tasbihi yana tasbihi sai zama yana ƙanshin imani saboda kai ne wannan zikirin kada ka rabu da su amma kudin ka kace wai tun da kana yin su ko ka sabi Allah babu da addu'a ka kake yi ba. ka san cewa Allah ta'ala ya amsa addu'an ko bai amsa in ko mutum ya ku ya roƙi Allah ne ya gafarta masa sai yayi sani an gafarta masa ko ba gafarta sannan ka ce za ka yi laifin saboda kana istighfari to in kai laifin kuma kafin ka istighfari ka mutu ba ka mutu da zunubanka saboda haka bayan Allah na gari sahabbai da tabi'ai da ta tabi'ai na magabata na gari suna zikirin Allah kuma su suka fi kowa ne san sabon Allah in ka da kai ne shine ka zama mutumin kirki magana ta sama ya fi kowa ne san sabon Allah amma kuma yana istighfari ko dari a kullum sau dari kai wannan wanda yake kirgawa sabai suka ce in ya zauna a majalisi kafin ya tashi suna suna kirga istighfarin sa sau ɗari ko fesa a majalisin guda biyu kaga kika ka cika rayuwarka da izini istighfari da tasbihi da zikirin Allah tare da nisantar samun Allah amma in ka ɗauke shi wata garkuwa ne wanda za ka yi da ita don ka saba wa Allah ta'ala to wallahi ka bata ka bata ai Allah da zai karbi tuban ka ba sai kai nadaman me yasa kai laifin kuma da niyya ba za ka sake komawa sai shaudan tuba ka bar laifin kai na dama me yasa kai da niyan ba za ka sake koma ba to ka tuba da niyan za ka koma Allah ba zai karbi tuban ka ba don wani iskilanci ne wa Allah ta zikiri na gaba shi ne أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ثلاث مرات إذا mutum ya wannan zikirin sau uku idan amsa in yayin mai a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq imam tirmidhi ya rawaito shi da ibn majah hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wani mutum ya zo jin manzo Allah kuma yake kuna ba ta harbe jiya da dare sai manzo Allah kuma yake ah, baka fada bane da kai yammaci baka ce a hudu yake da kace a hudu bi kalmatin lahi tammati min sharri ma khalaq yake ba abun da zai cutar da da kuna ma ba ta yi ta cutar da kai ba inda zaka fadiya ka a hudu bi kalmatin lahi tammati min sharri ma khalaq a riwaya, wato imam ahmad kuma babu wani kwaro a duniya da zai cutar da kai a wannan dare ko kunama ko maciji ko ne abu makamancin wani in je kai wannan addu'a da yamma har ka za ka waye gari lafiya ko maciji ko kunama ko cinyaka ko wani aljini ko wani makamancin wani don fasara shine a'udhu bi kalmatillah ina neman tsari da kalmar Allah da kalmomin Allah ta'ala a ta ma ci cika ku min sharri ma kalaka daga sharri dukkan abin da ya cika. shi ga na ya ko ya shiga ba ba abin da bai shiga ba ko duk wani kwaro ya shiga ko shi tabba ta shiga mutum da aljan ma sun shiga daga faɗi wannan da yamma sau uku manzo da kuma ce duk wanda ya faɗi wannan da yamma sau uku ba abin da zai ce cutar da shi ya ga wannan ban Allah da yake kuna mata ki je shi manzo da kuma ce da ka faɗi wannan sau uku da kuna ma ba sai saka cutar da kai ba za ka cutar da kai wani mai ruwa da yana karantar da wannan hadisi da aka gaya masa sai ce wallahi ka yi gaskiya ka gaskiya ban faɗa ba kuna mata harbe sai ake kina masa wannan hadisin ya san shi ya manta shi da aka zo ana karantar da yake wallahi aka hadisin ne yake ka gaskiya ban faɗa ba kuna mata harbe da ya faɗa ba za ta harbe shi ba me yasa bai faɗa ba saboda kaddaran Allah ta bai ta zarce a kansa ka mutum ya dinga rike irin waɗannan abubuwa irin waɗannan kariyoyi ne daga dukkan wani shirki sai zama rayuwarka tana cikin kariya da izinin Allah na gaba Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin 10 marrat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ashara marra. mutum wannan salatin manzon Allah ta salama ashara marra sau goma Allahumma ya Allah salli kai daɗin daukaka wa kallim ka kubutar da manzala ta sallallahu kai ka tabbatar da kubutarwanka daga dukkan aiki ala nabiyina a bisa annabi muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi kai wannan ashara mara sau goma da safe sau goma da yamma wannan kamar yadda ya tabbata a hadisin kabarani hadisin nasir hadisin abu sarta abu sarta yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya min salati sau goma da safe ya min salati sau goma da yamma ya ce dara kakku shafa'an a fi yau masu yamma ko na zai ke kira na aljiya ma'ana zan cece kira na aljiya ko iya wannan alama salli wa sallin ala nabi na muhammad kai sau goma da safe sau goma da yamma za ka samu son manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ranar aljiya kaga wannan babu wahala na ko wato ba sai yi salati ko ba salati ne kai ba don shi dogo ne in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko iya wannan kai in kai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim sau goma da safe sau goma da yamma za ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma salatin manzon Allah yana da falala da yawa manzon Allah sai ce man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashir. duk wanda yayin sallah da salati daya Allah zai maka salati nawa goma me salatin Allah shine zai maka rahama sau goma in kai manzo Allah salati sai Allah zai maka rahama in an ce Allah ya wani salati mana ya maka rahama ko ya yi shi a cikin jama'a madaukaka amma in kai yi wa manzon Allah salati ka roki Allah ya daukaka darajar sai idan aka ce mala'iku sun maka salati sun nema maka gafara kamar yadda zo a hadisi innal mala'ikata tusalli ala ahdikum ma dama fi masjid idan mutum ya sallah yana zikirin Allah mala'iku suna masa salati ma'ana suna nema masa gafara da rahama sai sa ne hadisi ya fassara ya kodi na sa cewa Allahumma ghafir lahu warham ya Allah ka gafarta masa ka ji kan saboda haka Allah ta'ala zai masa salati da in tana yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati za mu tsaya nan insha Allah na gaba kuma za mu yi zikirin wato addu'a bacci za mu yi addu'a kwanci ba na son mu shige shi sai gobe insha Allah da shi za mu kuma rufe wannan karatun bi izinin Allah kamar na faɗa dama mun fara da addu'an tashi daga barci kuma za mu rufe da addu'an yin barci in za ka yi barci a za ka yi addu'a San da dare in ka farka ya za ka yi kai mummunan mafarki ya ya za ka yi shi za mu karanta gobe insha Allah sai mu tsaya a nan sannan kuma sai bayan azumin Allah ta mu ci gaba sai zama mun yi rabbi lissafin ko fiye da rabbi lissafin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tambayar ta farko yana da wannan addu'a da ake bayan asuba dole sai a masallaci ne ko mutum a ɗakin sa zai yi ya danganta da ina yin sallah in yi sallah asuba a masallaci to zai zama a masallaci ne zai yi addu'a ne in kuma a ɗakin sai sallar asuba da yiwuwinsa ko jikirinsa wato ainihin a ɗakin sa. wannan kuma yake addu'a da gyara mutum zai masallaci ne ko kuma in mutum zai kwanta bacci ko yaushe za ka iya mutum ka ko da rana ko da safe ko da yamma ko da za ka kwanta ko cikin dare idan ka tashi duk lokutan yin wannan wato ainihin addu'a ne kuma ko a masallaci ko a gidan akwai na za ka yi muna neman maka addu'a ne saboda cutar da take damun da yawa musulmi da yawa haka da addu'a Allah ya yi ya ce kare wani ya ce ma da azumi a sabar da kawai ce ban sani abu mamaki ne muke ce azumi a da ba ta yanzu da ake azumi ya za ka yi daga yanzu ka yanke hukunci ka ce ga ranar da za ka yi azumi wani ka gina gida za ka shiga lahadin ko laraba za ka shiga ko wace rana za ka iya shiga ba wata ce mai cikin rana ana kuma yadda ya na yawan samun sabani da matarsa gani hakan sai ya sa mahaifiyarsa ta har abada ba ta ba ta yafe masa ba in na take ta kuma nan gashi mahaifiyata ta rasu kuma ina so in rabu da matata kasancewar bata ba ta son kula da addini malayin halittu to ni dai akwai sana kabi abin da mafiyar ka take son kai mafi ba Allah ta ala da ita kawai ba ta kwaɗe ba sai ka tsara wata ma ka ci gaba da tafiya. ka riƙe ta a bisa wasu yin mahaifiyar wanda za ta gaba ya ce ba a har abada har abada ya dai yi shirka da ke idan tana shirka kuma bai halarta ka zauna da wanda take take shirka amma wasu matsaloli ne wanda ba su fice ta daga musulunci ba to kai hakurin Allah in Allah ya ta Allah zai ba ka ladan wajen Allah ya rabe ka da musiba wai malam ka ta lalle a kai da zan gashi ka bi laifi ba ne shi ne mace yanzu idan ta tsufa tana da kurkura za ta iya ainihin saura lalle a kan kurkura kurkura haka ne miji ke mun kai kurkura zai iya saura lalle a kan a kan kurkuran zai iya jajajaja abinda magana ta waya ana shine baki ne ko ha bai kai ba wai san dun tawada ni san ta wannan kurkuran amma ku nisan ci baki ban da ni da baki kan sai da wani abu da don albush da shi ko kuma mun in ga ke zama baki kaga ba za a gani ko ce ko ne yawa wasi an karanta dole da aka ce a bayan bayan sallah amma da an karanta kullu lahu amma da kan su su kamar da Allah aka ce bai samu wani shi ba mai aka yi sama amma abin da ya yi yi a suna ma a ko kuma mutane ne yi na sai ne wani lokacin sai na ji ainihin na a jike kuma ba mafarki ne ba ba wani tunani ne ba ne da hukuncin haka ne to sai ka zuwa ne ki zama wannan fitsari ko kuma ko wani saboda haka abin da ya cika maka wannan shi ne zai zama wato ainihin abin nan shi ne zai zama zai ba da wani yi ne ta shi ka za ka in kuma maji abin nan waje ne shi ma sarki za ka yi in ne ko mani ke da ka ji daɗin a can baya ka daga baya ko kuma jin abin ya sake fitowa in ba ka yi wanka ne ba ke ka sake wanka in ba kai ba kuma sai ka sake ya ce ne ma'anan auradu auradu jamu wirdi abu da ake cewa wirdi shine ne shine abun da wato kullum kake kullum za ka yi shine wirdi ko sallah ne ka ce kullum za ka yi na jira raka'a ne to suna abu da kake yi kullum ko ko karanta alqur'ani izu ya ko izu kullum kana yi to sa sunansa wirdi eh, ba ga wirdi daban zikiri daban ko sai dai zikirin ma kana yau da gobe ya zama ne ya zama wuri yace malami ne ina aikin kifa ne sai aka bani kwantara na kai ya shi domin ina coci shin ya halatta ba ya halatta wala ta awar wala ya zuwa da zuwa duk abin da zai taimaka a safiya za ka kai dole coci za a ce Allah ya hukumi Allah yana da ɗa Allah yana da mata da sauran ba za ka taimaka don ayi wannan ba kowane lokaci ne kamata wannan abin bayan sallan asuba ne ko da hanci daga bayan sallar azuba har rana rana da fito lokacin da ya ce to da kafin rana da fito ka gama in na da aka ne kuma daga bayan da aka zuwa rana ta fadi a lokacin da ka yi wani na mata bayan addu'o'in mutum da yamma ba zan yi da daddare a sai dai ka yi addu'ar kawai da na neman ba su zama a doyin jere ba sai dai addu'o'in ba an kemance su sai iyayen mamman za ka iya ɗaukan ko addu'a kan ka yi a kowane lokaci ka ga dama to da ka za ka iya yi kuma ai in ka samu ne yanzu ba dai dai akwai ba barci da jira za ku karanta su gobe shi ne sai ka ga barci su kuma da mahallin su kenan wanda za ka kwanta in za ka kwanta kai barci sai ka yi su ma suna da yawa kuma za ka in ba yi ne yamma ba to sai ka yi na kwanciya a yi barci yace malamin zan iya karanta wannan addu'an duk da cewa an ce a karanta ta da yammaci shi ne abu da kalmar da zai ma da yi da kaza za ka iya karanta ta kowace lokaci ko ka shiga jeji ko ka sauka a wani wuri don wannan ana kawo yadda ake da dalilin cewa ana karanta su da safe ko da yammaci ko da kuma ka karanta su a wani lokaci sai sa ya zo a hadisi duk wanda ya sauka wani wani masauki من نزل مسيرا وقال اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق لن يضره شيء kazo ka sauka a wani wuri sai ka faɗi wannan kalmar wani abu da zai cutar da kai ko da ka za ka faɗe su da safe za ka faɗe su da yamma za ka iya faɗan su a wani wuri ko in kawai gari ka zanka a wani jeji ko ko ko tunanin na kasuwa zan iya yin waɗannan kirori idan ban samu yi a gida ba ko a masallaci to ka fita kasuwa ta karfe nawa ka fita kasuwa karfe tara ne ga lokacin su ya shige to da haka amma zikiri ko ban zikiri a buɗe ke la ya zalu lisanu ta fi zikri yanzu da ce karfe harshen kai bushe yana danye wajen ambaton Allah to da haka zikirin Allah suna cewa duk kai kai kuma na wanda ake yi kana kai kai duk wanda ya zo maka da sauransu amma wani kai je muhallin ko kafin rana da fito wani me yasa ya zama muhallin su haka saboda an ba ku falala ma'ana wannan falalan da aka ba su an takaita su an takaita samun falalan daga abin da daga yin sallah su ba zuwa rana da daga ba ku ita yi su to ba za a ce kana da wannan falalan ba amma za ka ce amma dai ba za a ba ka wannan falalan ba saboda al za su nazu bil qiyam ba a samun falala da qiyam muna ina na kasance mutum ne mai keshe ne mai kishi ina jiwon hmm. ina ji mace ce tana da kishi a tana bukatan a bata addu'a wanda Allah zai sauƙaƙe mata wannan kishin da take da ba da wasu addu'a ke mace ta wanda za a ce yake ainihin tafiyar da kishi sai dai kawai kishin in yi yawa to matsala ne amma ina kaɗan ne babu matan da ba ta da kishi matan manzala ta zama amma suna da kishi sai dai kar yi yawan da za a cutar da miji ko a cutar da ta kishi don son miji ne za a ke kishi amma a yi ta addu'a dai yi tsanani kuma zai ke ta addu'a a wani ta ala ya rage riki wannan din domin cuta ne wannan zaki ne o wajen malam da rike ne zaki baya alwala ko zaki malam da rike ne zaki baya bata alwala wani mene ne tambaci nan da cikin wannan wannan bari na cikin mata akwai wani bari na cikin mata halittar Allah ko dan bari na cikin mata halittar Allah shi ke nan ba amma za ki ba a ɓata alwala me yasa za ka yi zaki mutumin da ya alwala ya fuskanci Allah zai je ya ibada ya gana da ubangiji ta ala ya kuma zai aika kai da yake cikin sarki kuma ka kama mutum ya yi wata ne ya kamata ka karkaɗe zuciyanka ka zama mai istighfari ka je ka fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala alwalarsa ba ta ɓaci ba amma abin da kai kuma ba daidai ba ne kuskure ne zagi ko da alwala ko ba alwala haramun ne ba ya halal alwala ba ya ce wala ta tuban na ahadan na ka zagi wani daga cikin mutane in wannan ya doyin da safe kawai ake karanta ko za a iya karantawa wasu lokutan na faɗa za ka iya a wasu lokutan amma ba za a ce kana da wannan kalalan da aka ba wa wannan addu'o'in an karanta da safe kalalan da da aka faɗa to na safe ko na yamma amma za ka iya karanta ko Allah ta'ala ya amsa maka bukata shin ma ya halatta azumi ranar asabar ba da in ranar asabar din ya zama ramadan ko da ka azumce shi in kuma ana shakka haka ne haka ne malam da fara idan kuma rana ne da ake shakka ana cewa kila za a iya ganin haka ba a gani ba to da za ka yi azumin ka na gida da niyyar ko ramadan in an ga wata ramadan ne ba gota ba ramadan ba magana su ma ya amma ya tabbata ba ramadan ba ne ya halatta ka yi da niyyar nafila mutlaka نية حزم النازلة بعد نية مرزين هي تمارا مبان سبب لذلك لا غنيش كنا سموين أعطى صعب الوزيخة ولا ولا الله عين من دور الحديث وليس كذا نعم الإيماني الله تعالى أن يعمل الجزء هذا الكامل لأن يكون فيه سنة كارم يكارم عن الإيمان إن شاء الله هو بكم الله محارفة وصولة بالإنسان حتى أدور تجديد الله wato abubuwan da suke faruwa a cikin barcin daga nan sai mun kulle kuma sai ba mu ramadan insha Allah mu bari kan ta dan ne da ya ce jin Allah mu amin na ma fauna wa ma alina an sana wa na'iman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin